ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور حقيقه Allah shi ne masanin gaibon da ke cikin samai da ƙasai, babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu, kuma lalle shi masani ne ga abubuwan da bayansa suke ɓoyewa a ƙirazansu na alheri ko sharri.